Awzubillahiminai shaitanur rajim. Bisimillahirrahamannirrahim. Wasalatu wasalamu a la'a sharafin halki a jima'i Nabina Muhammadin wa'alihi wa sɔhbihi a jima'i. Amma badu asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yawancin yawanci na litinin wanda ya zo sha shida, kuma mu ce sha bakwai ga watan biyu dubu biyu da ashirin. A cikin wannan makarantar ta. zamzam islamic college za mu yi ko za mu gabatar da shiri na musamman a kan yadda ake yin ibada a aikace wanda zai fara daga alwala zuwa sallah za mu bayani a kan yadda ake sallar farilla yadda ake yin sallar jana'iza yadda ake yin sallar roƙon ruwa da yadda ake sallar kusufin shamsi da yadda ake yin ta kusufin kamari da yadda ake salatu tasbihi da kuma sauran da salatul khaufi sannan za mu bayani yadda ake wanka da yadda ake alwala da yadda ake taimama da sauran abubuwa da ake bukata musulmi ya iya a matakin farko muna fata ɗalibai za su ba da hankali za su nutsu za su ga yadda bayanin yake to za mu fara da alwala wanda dama allah subhanahu wa ta'ala cin alkur'ani ya mana bayani ya ayyuhal ladina amanu iza qumtum ila salati faksulu wujuhakum wa aidiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wannan aya ta mana bayani akan alwala saboda haka alwala ita ce ake gabatar da ita in za a yi sallah in za a yi dawafi da sauran ibadu waɗanda malamai suke ganin lalle ba za a yi su ba sai an yi alwala to alwalan nan duka ta kunshi yadda za a gabatar da ita za mu bayanin yadda ake alwala da kurakuran da masu yin alwala suke yi daga nan kuma sai mu tafi zuwa ga aiwatar da ita a aikace farko idan mutum zai yi alwala mun san dai annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana farala alwala daga cikin falala alwala shine idan kana yin alwala kana wanke hannunka da fuskarka da kafarka da duk zunubin da ke jikinka Allah zai wanke maka shi lokacin da kake alwala kana yin tsahara wannan tsahara kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce at-tahuru shatarul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan at-tahur shatarul iman tsarki shine rabin imani don haka mutum ya yi tsarki ana buƙatar tsarki a musulunci kusan hawa biyar akwai abin da ake kira taharatul qalb shine tsarkin zuciya akwai kuma abin da ake kira taharatul badan tsarkin jiki akwai abin da ake kira taharatul siyab shine tsarkin tufafi abin da ake kira taharatul makan shine tsarkin guri akwai abin da ake kira kuma tsaharat al'aba mutum ya tsaftace gabansa gabarin saban Allah saboda haka ɗalibai za mu bayani akan hukunci da falalar yin alwala falalar yin alwala shine idan mutum ya yi alwala mun ji abin da annabi sallallahu alaihi ya faɗa abin da zai samu sannan na biyu mun ji hadisan manzon Allah sallallahu alaihi bayan ayoyin alqur'ani da ijma'in malamai akan hukuncin yin alwala yana alwala ta tabbata a cikin alkur'ani Allah ya ce a yi alwala wace hujja za mu kafa idan an ce mana ina ne Allah ya ce a yi alwala cikin alkur'ani ina aya take ya yi hallazina amanu iza kumtum ila salati fagsulu wujuhakum wa aidiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa kaabai ila alka'abain sannan sayyidina usman kamar da ya zo hadisin bukhari da muslim ya je wani gari sai aka kirawo shi aka ce nuna mana yadda manzon Allah yake yin alwala fada abi taurin sai ce a kawo buta a kawo mazubin ruwa sai ya musu alwala yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake sai ce man tawadda'a mithla wudu'i haza summa salla raka'atayn lam yuhaddith fihi ma nafsahu aw lam yuhaddith fihi nafsahu lahu ma taqaddama min zambihi wanda ya alwala yadda nayi dinnan sannan ya tashi ya salla raka'a biyu za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa Allahu akbar lalle alwala bayan kasance wata ibada kuma tana jawo a wa mutum gafara sannan manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ma Bilal na ganka a aljanna me kake fata wanda yasa ka zo aljanna yace na kasance duk sanda ne alwala sai na sallaci abin da aka wajabta min ma'ana kullum yana zama cikin alwala da taware sai ya je ya wata da taware sai ya je ya wata saboda haka ne aka ga bilal a gidan aljanna ashe mai son wannan falala shi ma sai ya zama cikin mai cikin masu kula da da alwala da kuma zama da alwala kuma malamai sun yi ijima'i kan yin alwala da haka mun samo hujja a alkur'ani da hadisi da ijima'in malamai to alwala in za a yi ta farko abin da ake bukata shine mutum zai ce bismillah tawabba'u bismillah mutum zai alwala me zai fara cewa bismillah idan an kawo maka abin alwala tun da yanzu abin alwala ɗayan biyu ne ko buta ko famfo idan famfo ne za ka tsaya a gabansa sai ka kunna in ka kunna bayan kai basmalla sai ka zubo sai ka kashe famfon ba a san barnar ruwa in ya zubo a hannunka sai ka kashe sai ka gama wanke hannunka farko abin da mutum zai wanke iya nan zuwa nan nan da nan su ake kira mai tafin hannu nan ne iyakarsa to in ka hada su biyu sai ka gurza haka ka gurza ka gurza ka gurza ka tsatsefe yatsunka haka ana kallo ko sai ka tsatsefe yatsunka haka ka tsatsefe ka tsatsefe ka tsatsefe in kai haka kaga ka cuda, ka wanke ciki ka wanke baya kuma ka wanke nan tsakani tsakani saboda haka kun ga iya aka wanke sau nawa sau uku zaka iya wankewa sau ɗaya zaka iya wankewa sau biyu zaka iya wankewa sau uku domin annabi sallallahu alaihi ya koyar da alwala ɗaya ya koyar da biyu ya koyar da uku uku amma sharaɗin na farko sai idan ko ina ya samu ruwa ba a samu lum'a ba da ka gama wannan abin da za ka yi na gaba shine mai sai kurkurar baki wajen kurkurar baki mutane sun kasu wajen kashi shida aka kasa shi amma ɗaya ne kawai ya dace da sunna wani in zai kurkurar baki da shaƙa ruwa zai dinga ɗebo ruwa haka in buta ne in famfo ne haka zai tara sai zuba a bakinsa ya kurkura sai zubar so ya zuba bakin bakinsa ya kurkura ya zubar ya zuba ya kurkura ya zubar kun ga yayi sau nawa yayi sau uku sai kuma ya ɗebo ya shaka a hanci ya face ya shaka da dama ya face da hagu ya shaka da dama ya face da hagu ya yi sau uku kun ga wannan yadda ya yi baki daban ya yi hanci daban kowanne sau uku uku da wannan ba haka aka koyar ba wani kuma zai dinga ɗebowa ɗaya in ya ɗebo sau ɗaya sai ya yi sau shida sai haka haka yana dan ut fut ut fut ut haka zai dinga yi kaɗan kaɗan yana yi wai soke wannan ɗebowa ɗayan sai ya yi aiki shida da ita wani kuma na uku shi kuma zai yi zai ɗebo ɗaya ya aiki uku da ita in ya ɗebo haka sau ɗaya sai ya shaƙa sai ya kurkura ya zubar ya haka ya kurkura ya zubar ya haka ya kurkura ya zubar sai kuma ya sake ɗebowa sai ya shaƙa ya face ya shaƙa ya face ya shaƙa ya face kun gani yadda ake to yadda ake yi yadda sayyidina usman ya koya ce ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi in kai ɗebowa ɗaya to da ita za ka yi kurkurar baki da ita za ka shaƙa duk ɗebowa ɗaya aiki nawa za a yi da ita aiki biyu kuma za a haɗa kurkurar baki da shaƙa ruwa a lokaci guda so in ka ɗebo wannan sau ɗaya sai ka raba shi biyu sai ka haka ka shaƙi rabi ka kurkuri rabi sai ka kurkura ka zubar sai kuma ka shaƙa sai ka faci kenan ya jima'u baina almamadati Listin istinshaq yana hada tsakanin kurkurar baki da kuma shaƙa ruwa a ina a ɗebowa guda ɗaya kenan ba sai an gama hanci a yi baki ba ba sai an gama baki a yi hanci ba ko ba a gabatar da hanci a kan baki ba a gabatar da kuma a yi baki daban a yi hanci daban haɗawa ke duk ɗebowa ɗaya sai a yi hanci ai baki ai hanci ai baki shine usman yace ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya jima'u baina al-mawdhati wal istinsha bi kaffin wahida bi kaffin wahidatin shine hadisin bukhari da muslim bi kaffin wahidatin da tafin hannu daya yake kurkurawa kuma ya shaka an gane ko to shine to muka tashi za mu ga yadda za a yi sai ka ɗebo na biyu ka sake zubawa in ka zuba sai ka kurkura ka kurkura sai ka zubar sannan kuma in ka shaka sai ya shiga da hannun dama za ka shaƙa sannan ka face da me da hannun hagu ka sake zuba baki ka kurkura ka zubar ka shaƙa ka face za ka yi wannan sau nawa so uku in kai sau uku ka yi aiki nawa kuma aiki shida aiki shida kurkura baki da shaƙarwa a ɗebowa ɗaya kurkura baki da shaƙarwa a ɗebowa ta biyu kurkura baki da shaƙarwa a me a ɗebowa ta uku an yi aiki shida a ɗebo ruwa sau uku wannan to shine ya dace da hadisin sayyidina usman na hada baki da kuma hanci to daga nan sai me sai wanke fuska fuska tsawonta daga nan matsarar gashi zuwa nan haɓa shine tsawonta faɗinta daga nan kunnan zuwa nan kunnan shine faɗin fuska idan baka wanke wannan faɗin ba to ka bar lum'a a fuskar ka alwala ba ba sai ka wanke daga wannan kunnan za a taho har zuwa wannan kunnan sannan daga nan matsarar gashi har zuwa nan matsarar gashi ta al'ada suna cewa ta al'ada saboda wani gashinsa yakan zo hannan wani kuma yana da sanko gashinsa yana can baya waye mai sanko yawwa to saboda haka kun ga mai sanko shi tasa tana can baya ko in aka ce daga matsarar gashi kun ga daga nan zai fara alwala kenan wanda kuma aka ce daga matsarar gashi in gashinsa ya zo nan shi kuma kun ga daga kan ido zai fara kenan to shi sa aka ce matsarar gashi na al'ada yadda ake gane shi sai ka shimfiɗa yan yatsunka haka guda hudu a kan goshinka da kan gira zuwa haka to ka ga ya taɓo gashinka kowa ya haka ya zai gani tafin guda hudu to ka taɓa gaban za ka ji ka taɓo gashinka nan kuma ka taɓo girarka an gani ko yauwa to wannan shine matsarar gashi na al'ada to idan mutum ya ɗebo ruwan nan sai ya sa a fuskarsa haka sai ya fara goggogawa ya taho ta nan ya taho ta nan ya taho ta nan ya taho ta nan sannan akwai nan tsakanin hanci nan nan da kuma nan nan da kuma nan tsakanin ido nan da nan duk waɗannan guraren sai mutum ya lura da su kai ballum a wani kuma nan ƙarƙashin nan so sai ka yi haka ka zagayo ta nan ka zagayo ta tsakiya in kana da gemu irin dogon nan irin na malamin can naku to sai ka kawo haka ka ka ɗebo ruwa haka ka sa a ciki ka sharce ka ɗebo ruwa ka sharce ka ɗebo ruwa ka sharce sau uku to sannan ne wato fuska ta wanku ka tabbatar nan wani kuma za ku ga yana da saje haka dogo to bayan sajen ma akwai ɗan wani guri haka tsakanin kunne nan ma akwai to sai ya wanke wannan tsakanin saje da kunne da kuma tsakanin kumatu zuwa hanci da aka sai a wanke nan gaba ɗaya idan aka wanke fuska sau uku aka tabbatar ta wanku sai a dawo hannu musa ya ce wa aidiya aidiyakum ilal marafiq almarfaq shine nan wannan gurin shine mirfaq ana kiransa mirfaq ko marfaq mirfaq ko marfaq an bi fatihi aw bil kasri mirfaq ko marfaq jam'in sa to sai a fara wankewa in ka zubo ruwa daga nan wasu na cewa tunda da ka riga ka wanke nan da farko to wai daga nan za ka fara zuwa nan a'a daga nan kan yan yatsu in ka zubo ruwa haka sai ka taho haka sai ka wanke nan baya sai ka wanke nan gaba sai ka leƙa nan tsakani kai haka saboda ruwa ka tabbatar nan wasu kan bar lum'a a nan kuka da yawa wasu kai alwala suna barin me suna barin lum'a a nan to sai kai haka ka ga nan kai haka ka biyo nan ta baya shikenan ka leƙa nan ka tabbatar nan baya ma yawon ku kai haka sau uku sai ka dawo nan ma shi ma sai kai haka ka wanke kana zuba ruwa kana wankewa kana zuba ruwa kana wankewa gaba da baya har ya zuwa nan nan kuma ka leƙa nan kai haka ka tabbatar nan bai ban lim'a ba in kai haka to ka gama wanke hannu kenan to sai shafar idan mutum zai shafar kai shi kuma daga nan ne zuwa baya sai ka haɗa waɗannan hannun naka guda biyu sai ka ɗora a nan ta zahabu bihima ya zahabu ma ila ƙafahu sai ka tafi hannu sai ka zo nan baya sai kuma ka dawo gaba ka tafi baya ka dawo gaba an gane ka tafi baya ka dawo gaba to idan kai irin buzaye ne waɗanda suke naɗin rawani ba sa kwancewa saboda sanyi ko tsananin zafi to za a iya shafa akan wannan rawanin domin kwance shi da ɗaura shi ma wahala ne to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam in ya sa rawani wata ran in ya haka sai ya shafa a kansa baki ɗaya ko kuma ya turo rawanin baya haka sai ya ɗan bar rabin kansa sai ya fara daga nan sai kuma ya ƙarasa akan rawanin kun ga iri uku kenan ko a shafa haka ba komai a kanka ko kuma inda rawani ka yi shafa a kansa baki daya ko ka turo rawanin baya ka fara a nan in ka zo nan sai kuma ka tafi akan rawanin sai kuma ka dawo baya nan ku da yake ba ma sa rawani sosai da haka wannan ya fi shafar wanda suke cikin sahara da wanda suke gurin sanyi da wanda suka mai da rawani wato ko wajibi ko al'ada ko kuma bukata ta sa suke sa rawani daga nan sai shafa fatun kunnuwa yan yatsun da ake shafa tukunnuwa da su kwaya biyu ne wannan da wannan kawai amma muka tashi in hannunmu da danshi da muka shafa kai muka ga akwai danshin ruwa a hannunmu muna iya amfani da shi mai shafar kai mai shafa fatun kunnuwa in ko ba haka ba sai mu sake tsoma hannunmu a cikin ruwa in muka tsoma hannunmu a ruwa sai ko mai yan yatsun maka guda biyu sai mu sa wannan a ciki sai kai haka ka goggoga wannan da shi ake goge ciki wannan kuma da shi ake goge waje wannan ana kiransa da sunan wa zai gaya mana suna wannan da larabci sababa wanne ne sababa sabbaha ko sababa wannan fa ibaham wannan fa wusta wannan fa khinsir wannan fa khinsir binsir wusta sababa ibahama to da waɗannan biyun za mu yi amfani sai ka sa wannan a cikin kunne sai ka goga ka goggoga ka goggoga sai kuma ka sa wannan a baya sai ka yi haka sai ka cuɗa an gane ko to daga nan sai kafa to kun ga Allah ya ce wa arjulakum ilal ka'bayn waɗannan guda biyun su ake kira ka'bayn me muke kiransu da Hausa idan sawo to in aka tashi wanke kafa an aka zuba ruwa anan haka aka goggoga aka goggoga kun san kafa an fi barin lum'a saboda tana da bangare biyar akwai dunduniya akwai agara akwai tafin kafa akwai saman kafa akwai yan yatsu cikinsu da waje da kuma tsakaninsu waɗannan guraren guda biyar idan mutum bai lura ba a nan zai ballum'a kuma shi sa annabi ya ce wailul lil aqab minan nar wani mutum ya je alwala ya zo zai sallah sai annabi ya hango kafarsa da lum'a sai annabi ya ce irji fa ahsin wudu'ak je ka ka gyara alwalarka ma'ana alwalarsa ba ta yi kyau ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya je ya yi mai ya gyara ma'ana ya sake in an samu tsawon lokaci sai a sake to wannan shine mutum ya goggo ga kafarsa ya leka tsakani haka ƙasa ya kuma tsefe tsakanin 'yan yatsunsa nan haka sannan ya haka ya wanke ya sa kuma ya leka nan baya ya tabbatar nan ko ina ya samu ruwa to daga nan sai ya zikirin gama alwala Ashadu allah ilaha illallah da an ce sai ya daga hannu an kalli sama to wannan hadisin shi bai da inganci wanda yace sai ka daga hannunka kuma sai ka kalli sama to amma ba sai ka daga hannun ba kace kawai kace ashadu allah ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ja'alni min at-tawabina wa ja'alni min al-mutatahhirin to yanzu mun ji a dunkule a lelaye yadda ake alwala a ilmance abin da ya kamata yin sai kuma alwala a a aikace to kafin mu tafi za mu zaɓi mutum goma mu je wajen alwala da su idan muka je wajen alwala kowa zai zauna a gindin famfansa idan na yi sai ku yi sannan mu duba mu ga wanda yake da gyara sai a yi masa gyara yanzu an shiga bangare na biyu shine tambaya waye bai gane wani abu ba ya yi tambaya a cikin abin da muka siffata yadda ake yin alwala ok eh annabi sa ce wa balik fil istinshaqi illa an takuna sa'iman ka shaƙa ruwa can ƙarfi yadda zaka cutu ba sai in kana azumi in kana azumi in ka shaƙa ruwa da yawa ina zai wuce zai wuce ciki kuma azumi kaga zai kare shi yasa ya ce wa balik fil istinshaqi illa an takuna sa'iman ka shaƙi ruwa sosai sai dai idan kana amma ba da tsanani ba sosai aka ce ba tsanani ba so sai ka gyara wannan Yau ya tambaya cewa wasu idan akwai kafa safa a kafa su sukan yi shafa a kai e wannan da sharaɗi guda biyu sharaɗi na farko idan lokacin da ka sa shafar ko ka sa takalmi kafa ciki ko ka sa huffi ko ka sa safa sai ka yi alwala ka sa ta to idan alwalar ta ware to in za ka sake wata shine in ka zo ba sai ka cire safa ba kawai sai ka sa hannunka a sama ka shafa ka guda ɗaya kawai kaga akwai sharaɗi kenan amma in asali ba ka da alwala kuma lokacin da ka sa ba ka yi alwala ba ka sa safar ko ka sa takalmin to in ka zo yi dole sai ka cire ka wanke kafarka ana shafar kai ce ake wankewa wajen ko kuma dai wajen ake shafawa dai karbata yau ba ai mun ce in aka shafo daga nan sai an zo keya sai kuma a dawo inda aka fara kaga ashe banda kan wuya nan ai wuya ne ba keya ne in kai haka ka taho nan kana izuwa ƙarshen inda gashin ka ya ƙare sai kawai ka dawo farko in ka ga an je da makabar sallah to wannan sai kuma irin wani a cikin sallah sai gani sai dan tuwa ka gani za ka iya za ka kare sallah za ka yi kuma kare sallah za ka yi karba makallahu wai ya ce mutum ne sai da ya tada sallah yana cikin sallah sai wani ya ga ya hango kafarsa haka ga lum'a nan ruwa bai taba ba sai ya dan taba shi ya nuna mar shi kuma da haka ya gani ya ce to zai iya ci gaba da sallarsa in ya gama ya zo ya wanke a'a ai tunda alwala bata cika ba ai fa maganar sallah idan hannunka akwai ruwa sai kai kai maza ka shafa a gurin <laughs> to wannan dai malamai sun ce bai batun da ka shiga sallah din ba tare da cikakkiyar alwala ba dole sai ka yanke wannan sallar tunda ka gani sai ka zo ka wanke daga baya sai ka idan jikinka danye ne wato alwala ba ta riga ta bushe ba kawai sallama za ka sai ka shafa ruwa a gurin kawai sai ka ci gaba da sallah in ko alwala ta bushe an samu lokaci ya yi tsawo

kaga ita ba wahala saboda haka ita za a yi shafa gurin sa kunne haka sai an fara sa a tare da asar su togo sai an sa daya an gama su a sa ɗaya a'a a sa wannan ai kaga in ka sa su za ka iya sa su hakan kana goga kuma za ka iya sai ka sa wannan ka gama sai ka sa wannan ko kuma ka sa wannan din ka sa wannan yana tambaya ne akan wajen shafa kunne sai an gama da ciki za a yi waje ko ko za a iya hada su kawai wannan yana ba yana nasa aiki wannan kuma yana ciki yana nasa aiki shaka ruwa fara shaka hanci ne ko kuma baki fara shakawa wanda tambaya ta daya a ai wannan an yi ba an yi bayanin wannan ba eh, wanda za a fara hanci za a fara ko kuma baki an ce an zuba a baki aka kurkura ragowan kuma sai a shaka a hanci sai a faci in ka aka wanke fuska daga nan za ka wanke zuwa nan daga nan za ka wanke zuwa nan eh. nan daga kunne zuwa kunne eh tun daga iyakar kunnen ka nan har zuwa nan duk sai ka wanke ka san wasu haka kawai suke a tsaye suke haka kawai suke alwala goma gansu ba ba sa wanke nan kawai haka in aka aka ba shi ruwa sai haka kawai kaga ya ban nan ya ban nan sai kuma ka shafa nan ma ka shafa nan ka wanke nan ka shafa karkashin nan malam misali a ce yanzu ka gama auren ka sai ka ci nama nama wai an ce sai an mutum ya sake alwala za mu zo abin da ke warware alwala daga ciki an mutum ya ci naman raƙumi ya sake alwala duk da mu maza ba mu ta malikiya sun ce ba a sakewa amma saboda hadisin ya tabbata wani ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sahihu muslim yace idan na gama alwala na ci naman raƙumi zan sake alwala manzo Allah ya ce kwarai yace idan naman akuya ne fa yace in shi ita nama akuya ne in ka ga dama ka saki amma na raƙumi in ka ci sai ka saki dole idan ya zanto sanyi wajen iktisadin sanyi ruwa mai sanyi mutum zai takaita alwalarsa akan watansa marrate marrate ko marra eh dama mun ce za a yi alwala ɗaiɗe za a yi biyu za a yi uku uku wannan ya dangana ga yawan ruwan ko karancinsa na wai yanayin sanyi da ake ciki mutum mm, sanyi ai sai a dumama kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya tsaya kun san a sanyi aka fi samun lum'a saboda kowa baya son ruwa ya shige shi sosai to manzo Allah ya ce ai muku bishara duk wanda ya alwala yana jin sanyi ya daure ya alwala haka za yana cikin abin da Allah zai bashi daraja ya ƙara sa. saboda ya daure yana jin sanyi amma da bai samu abin dafa ruwan ba sai dai in ciwo zai sama idan ya zama sanyin ya kai tsananin da in kai alwala zaka kamu da mura to mutum sai ya haƙura sai ya taimama kafin a samu abin dafa ruwa eh, eh a kafin kai alwala sai ka liƙa cingan ko ka lika gam da kai alwala kaga wajen gam din nan ai ruwa bai taba ba an samu me an samu lam'a to wannan lam'a ce ta jawo matsala saboda haka sai in za ka yi alwala ka san akwai kamar mata ne suka sassa jamfar ce to dole in za su yi alwala sai sun kankare shi saboda za mu zo kanku in kuka sai an kankare in ba kankare ba to alwala ba ba saboda an ban lum'a a nan to haka nan kai ma sai ka liƙa gam a nan ko salatif ko kuma ka liƙa ko ka sa cin gam da ka tashi sai kai alwala baka cire shi ba to kaga iya gurinsa an samu an samu lam'a yauwa mutum farko abin da zai fara ya fara aswaki asuwaki kuma ana yin sa dulan wa ardan dulan ba mu kawo asuwaki ba dulan wa ardan wato ka goga a tsaye kuma ka goga a kwance ka kuma goga a tsaye ka goga a kwance ka yi kamar so bakwai ko so uku sai kuma ka kurkura bakinka wannan kafin a fara alwala kenan idan mutum yana azumi wajen kurkurar baki sai a hankali sau da kai ya kurkura da karfi kuma ruwa ya wuce amma in brush ne da makilin shi ma an kasa kai kana azumi kai brush kai makilin kun ga makilin yana da zaki to sai kai maza ka kurkura bakinka don kada wannan zakin ya wuce maka kada zaki ya wuce ma wanda ya ji ciwo sai likita ya ce ka a sa ruwa a nan saboda an sa masa bandeji ko kuma akwai ciwo to in ya wanke gurin ya zo daidai nan gurin kawai sai ya taba ruwa haka sai ya shafa gurin kawai kada ya zuba ruwa a gurin sai ya shafa kawai tunda in ka sa ruwa zai zawo matsala ko to wajen ciwon kawai in ka wanke nan ka wanke nan sai ya zama ciwon yana daidai nan to sai ka wanke ƙasa ka wanke sama wajen ciwon kuma sai kai haka da ruwa sai ka shafa haka akai kawai shikenan sai ka je kai alalla tunda larura ce eh, akwai likita kusa da kuma shi an fara sallah likitan ya ji a fara sallah sai kuma sai ga ji ciwo da nan zuwa masallaci sai je kawai kyautar sai kana cikin sallah sai fita dole ne kai idan mutum ya ji ciwo jini yana fita zai iya ci gaba da sallarsa tunda ko ka tsaya ma dai zai ci gaba da zuba kamar mai yin haɓo ne mutum yana haɓo sai kawai ga jini ya zo yana tsakar sallah to wannan kawai sai ya toshe hancinsa sai ya fita ya je ya wanke ya dawo ya ci gaba da sallarsa in kuma ya yi yawa sai ya yanke sallar ya je asibiti a tsayan masa da shi a yi me ya eh, dama haka ake ai baka haka muka nuna ba ka wanke ciki ka wanke waje ka wanke sama saboda ba a son in kana ta wanke nan ba ka leƙawa baya za ka iya wanke gaban kuma bayan nan ya zama akwai lum'a to inda yake da loko sai ka leƙa mutu ya gama alula sai leƙa ya ga ko ina ya samu ruwa ya goggoge kuma ka zo kuskuren baki kana iya haɗa ruwan ka haɗe ruwan ka kurkura baki ka haɗe ta yi ƙazanta ne wannan in ka kurkura baki me za ka yi in ka kurkura me ya kamata ka yi ka zubar in ka shaƙa me ya kamata ka yi ka face wanda ya shaƙa ya face wanda ya kurkura ya yi mai ya zubar da saura tambaya biyu sai mu tafi wajen aiki eh yauwa ko waɗanda ba sa cuɗawa in suka famfo kawai su haka da kafa su kawai ruwa ya ta zuba a kai sai ya tashi ya tafi to wannan matsalar shi ne abin da ya sake son cuɗawa shi cuɗawa yakan taimaka in akwai gurin da ruwa bai taɓa ba ya taɓa amma in kai haka kaga ruwa zai iya taba ko ina kuma zai iya kin taba ko ina baka da tabbas ruwan ya taba ko ina ko bai taba ba ita cicudawa ne ita take taimakawa ruwa din ya kai ko ina kai alola kai tusa alola ba ta ware ba akwai Eh, sai ka gani a ba za a sake ba in dai kana tsakayi ka gani ne to sai ka cire ka cire ka yanke sallar ka je ka cire amma in sai da ka gama sallah ka gani babu komai sai dai sallar gaba sai ka kiyaye to yanzu abin da zamu yi shine zamu je mu aiwatar da alwala a aikace wanda kuma mutum goma kadai za mu ɗauka ma nura za mana mutum goma kadai mu je mu alwala da su sai mu sake ɗaukan goma duk wanda ya nuna shi zai tashi ya tafi wajen alwala hayya mamaki uzubillahi na yake dan guntu ka dan guntun sai a juya bayansa ah, to wannan dan guntu dan fara da aswaki yadda ake aswaki za ka riƙe shi da hannun wasu ce da hannun hagu saboda tsarki za ka yi kamar tsarkake bakinka za ka yi wane ne hannun hagu wannan kenan to sai ka yi haka sai ka yi haka ka sa faɗinsa sai kuma ka yi tsawon haka faɗi da tsawon kenan ko ka haka sannan ka gaggoga haka a tsaye kuma gaggoga haka a kwance sai ka sa ruwa haka sai ka kurkura bakinka sai kuma ka wanke asuwakinka yanzu za mu fara alwala farko mutum ya yi niyya a ina ke niyya a zuciya niyatu mahallu halqalbu a zuciya ke ba za ka ce allahumma inni nawaitu an atawadda ba za ka ce na niyyar yin alwala ba sai ka bar a zuciya ka ce alwala za ka yi sai kuma ka bayyana bismillah yanzu za mu ce me bismillah ita a fili ake bismillah sai mu haka ruwa ya kwanna famfansa idan ruwa zuba a hannunka sai ka kashe sai mai haka yanzu muna wanke hannunmu kowa yana wanke hannunsa ko mun ce ka wanke ciki da waje da tsakanin yan yatsu an yi ɗaya kenan sai mi na biyu yawa to haka an yi na biyu kenan ko mun wanke ciki da bai da kuma gefen da tsakanin yan yatsu sai mu sake yin haka shine na uku an wanke ciki da bai da tsakanin yan yatsu yanzu mun gama wanke hannunmu ko to sai ne haka mu sake ɗebo ruwa da hannun dama mu shi ko hannunmu fan da ruwa sai ne haka kowace ɗiba za a yi abu biyu a kurkura a kuma shaƙa a lura da yadda na yi na yi haka na kurkura na shaka ko ka kurkura ka shaka da hannun dama a face da hannun hagu kowa ya so uku an yi ko? to sai me sai wanke fuska mun ce fuska fadinta daga wannan kunnan zuwa wannan kunnan daga goshi zuwa haba an gane to za mu ci ko hannunmu da ruwa na dama sai mu zuba daga kan goshi sai mu haɗa hannayenmu guda biyu muna girzawa ana gani ko nan tsakanin nan tsakanin kunne da goshi nan ba a tabbata ya samu yauwa ana gani yadda nake ko mm. aga na wanke daga wannan kunnen zuwa wannan kunnan shine faɗi sannan tsawon daga goshi zuwa har haɓa an gani an gani ko to haka za kowa zai yi so uku to sannan idan akwai gemun mutum sai ci hannunsa da ruwa sai ya haka ya tsoma gemun haka sai ya kama sai ya sarce haka to sai wanke hannu biyu irin sai a zo nan wajen hannu mun ci kwanu mu da ruwa a lura na wanke ciki na wanke waje na leƙa tsakanin nan na gugguga kan nan ana kallo ko to na zuba sau ɗaya sau biyu ga na uku ina yi yawa sannan kuma na ɗebo da dama na dawo kan hannun hagu shi ma na leƙa ciki da waje nan kan gwiwar gwiwa hannu nan ma haka an ana gani ko yawa ga nan na leƙa nan na gaban babban a nan ba kuma nan ma haka na wanke nan to yanzu sai ne haka da hannu na kun ga hannu ba yana tsiga ko to sai mai haka mu ɗora akan goshin mu haka sai mu tafi zuwa keya sai kuma mu yi mai sai mu dawo gaba so ɗaya shi ba a yi so uku so ɗaya isa to sai ina yanzu sai kafa yawa sai kunne kunne mun ce waɗannan in yatsun guda biyu sai mu sa wannan a ciki wannan ko mu sa shi a waje mu diddirza ciki da ɗan yatsun da ake kira sababa. ibahama ko mu goge bayan da ita ciki da ɗan yatsun sababa wajen bayan kunne kuma da ɗan yatsun ibahama gogoga za a yi shi ko ba diddir za a ke da kashi ba gogawa kawai ake haka daga nan sai mu tafi kafa mun ce kafa tana da gurare guda biyar da sai an lura da su akwai dunduniya akwai agara akwai tafin kafa akwai 'yan yatsu cikinsu da waje akwai tudun kafa sai mutum ya haka ya sa kafarsa alurai lura yadda muke ko a duba tafin kafa a tsatsefe 'yan yatsu a duba can gwiwa wajen din duniya wa yake da kaushi ko yake da faso ya lura da fasansa ya zuzzuba ruwa ya shiga cikin a tsefe 'yan yatsu na kafa a wanke bayan kafar a duba tafin kafa a zo duniya a duba agara agara nan nan gurin shine agara saman din duniya kasan saman shine agara an gane ko yanzu mun yi so ɗaya sai mu na biyu yawwa to mun yi na biyu mun tsatsefi ɗan yatsu sannan kuma sai mu na uku yanzu kowa ya tabbatar kafarsa ta an gama da ta dama sai mu dawo ta hagu ita ma haka mu lura da tsakanin yan yatsu mu tsatsefe mu tsatsefe tsakanin yan yatsu mu taba karkashin yan yatsun mu duba tafin kafa mu duba can agara mu duba agara mu duba gwiwa abin gwiwa idan sau da mu leƙa ƙarƙashin ƙafan mu mu duba agara gurin yana yin tattaro tattaro shi ma ana barin lum'a yanzu kowa ta bata kafasa ba lum'a aiko to yanzu mun yi mai kenan mun gama alwala tunda mun gama alwala mai zami sai addu'a ko ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين wannan kowa zai tasa ne kowa ya tasa mutu yi muhammad bismillah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتبرعين متأهرين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم اجعلني من التوابين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من من المتطهرين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين نعم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين نعم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني اللهم اجعلني من التوابين اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين أشهد أن لا إله إلا الله اللهم اجعلني من التوابين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من طيب المتطهرين to sai waye kowa gaba nan abubakar الله ta fuska da hannu sai kuma an jima zan wanke kafa daya in an jima can zan wanke kafa daya so ake a yi ta a lokaci guda a gama kuma a yi ta me a jere idan mutum ya faro alwala ta ƙasa ya yayyo sama ta yi saboda bai yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yi ba idan mutum ya fara alwala ya tashi ya tafi ba kuma ruwa ne ya ƙara ya tafi ɗauko ruwan ba haka kawai ya ce bari dai na rabi bayan awa ɗaya na zo in sarabin rabin to kaga raba sun da aka yi an yi wani bangare ba wani bangare ba ya zama alwala ba ta haɗu a guri ɗaya ba rashin haɗuwata a guri ɗaya shi ake kira adamul fauri wanda shi kuma farilla ne a gama alwala a guri guda yanzu an gama alwala insha Allah da wannan kaso in akwai mai tambaya kan abin da aka yi na alwala sai a yi babu sai a sallamin nan a ji a ɗauko ragowa tambayar shi ne mutum ne yake alwala akwai agogo a masa ko zobe a masa dole ne sai ya cire zobin da ya ce idan mutum yana alola akwai agogo a hannunsa akwai zobe ya zai yi idan zoben yana motsawa kaga zai iya matso da shi ya wanke gurin ya mai da shi idan ko ya kame shi sosai to dole ya cire shi dan baka ba sai a samu lima a gurin haka idan agogon mai motsi ne yana tafiya yana dawa kaga in yi haka zai tura shi ya wanke gurin ya da da shi idan ko ba wanda yake motsa bane kuma ba wanda yake son ruwa bane wani agogon baya son ruwa zai lalace in kana alola da shi wani kuma ya matse ka ya kame gurin kankan in ka zuba ruwa iya inda agogon yake ba zai samu ruwa ba kaga anan mutum zai iya samun lum'a sai ka kwance shi idan ko wanda yake motsi ne je ya dawo je ya dawo wannan kaga kana iya barinsa misali kaga kamar kaga kamar agogo na ina iya yin alwala da abuna saboda yana zuwa nan ya dawo nan kaga sai wanke nan sai dawo nan kaga wannan ba matsala ko tunda yana motsawa yana yin gaba yana yin baya to za ka iya amfani da wannan a'a wanda yana tsaka alwala sai ya tusa kaga alwala ta ware sai ya koma farko ya sake yin bismillah ya sake faro alwala daga ina daga farko saboda yin wannan tusa ya sa alwalar ta ta warware gaba ɗaya ta rushe sannan babu wasu na cewa kowace gaba ana mata zikirinta daban wannan hannu zikirinsa daban wannan hannun zikirinsa daban babu wani zikiri da ake daga na farawa sai na karewa na farawa ya ake yin sa bismillah na karewa أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين to shine to yanzu an gama sai kuma